Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hatsin ranar Asabar. Za mu kawo muku shirin ina za mu je na Hadiza Kyari wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi rayuwar yara da matasa. sai kuma maimaitin shirin ciwon mace shirin da ke hada kan mata su tattauna abin da ya shafi rayuwarsu ta yau da kullum za mu kuma ji abin da yake tsone maku masu saurare ido ta saƙonnin da kuke aiko mana a wayar tarho yanzu kuma ga hadiza kyari da shirin ina za mu je. barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin ina za mu je matasa wanda ni Hadiza Kyari ke gabatarwa. To kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makonnin da suka gabata mun taɓo batun 'yanci da ƙalubalen da yara mata ke fuskanta a faɗin duniya abin ya haɗa da fyaɗe cin zarafin mata rashin ilimi da dai makamantansu. Sai ku biyo mu domin jin ci gaban shirin. daga inda muka tsaya. Sannan kuma yanayin tsarin shari'ar mu har yanzu akwai wasu eh, abubuwan da ya kamata a ce an canza su. na ganin hukunta waɗanda suka aikata irin waɗannan kuffukan kamar misali akwai wani act da violence against person prohibition act da ya kamata a ce zuwa yanzu an tabbatar da su amma sai daga an ce ai wasu a cikin tsare tsaren abubuwan su ne karo da al'adar musu da haka ba za a yi fasin ɗin shi ba za ki ga ko da majalisar tarayya ta yi fasin waɗannan bin ɗin irin waɗannan bankin kamar child protection bill wanda har yanzu ake fafutukar a tabbatar da shi a kano shi ma har yanzu suna ganin ya ci karo da al'adu ba za a yi ba ba a ɗin nan ya ci karo da al'adu ba za a yi ba to muddin ana ci gaba da kallon waɗannan abubuwan to ana nufin kenan 'ya'ya mata su ci gaba da rayuwa cikin halin haƙula inda al'adu marasa kyau suka bauta a ciki tunda ba wai duka al'adun namu ne marasa kyau ba amma irin wani al'adun sauya haƙƙin su ne suke mai da mu koma baya kuma dole sai an tashi tsaye an nuna tun da ba addini ba ne ba duk kuma da abin da ba addini ba ne don an ajiye shi ba na tunanin akwai laifi a cikinsa. To Hajiya bari na koma gare ki a ki na tsohuwar darekta a ci gaban yara mata a ma'aikatar hakokin mata ta ƙasa wanda mataki gwamnatoci a ƙasashen duniya ke ɗauka wajen daɗa wayar da kan al'umma akan hakkokin yara mata. Ala kulli halin mu dai mun san tun muna yara akwai wasu al'adu da turawa waɗanda suka shugabance mu suke yi irin majigi majigi din nan da ake a ƙauyuka tun muna yara yanzu ba a yi su kuma can turai su baza a talabishin su yi a jarida su yi a rediyo haka suke wayar da mutanensu abubuwan da ya kamata a yi da abubuwan da bai kamata a yi ba to yanzu mun daina yi harkar har ta harkar lafiya harkar malaman tsafta da ake muna yara ake zuwa gida-gida a duba bandakuna da kwata da shara In gudu ba a yi to a ikanin gaskiya sai mun koma na harkar wayar da kai a wayar da iyaye maza a wayar da iyaye mata a wayar da yara mata ingancin ilimi da ki yi kwazo a makaranta ki zama wani abu ki samu ɗaukaka Allah abin da ice yanda iba mace kwakwalwa haka iba namiji kwakwalwa abin da kurin za a ce mace ba za ta iya yi ba shine abin da ike na physical fitness na karfi mm. to ba dan ba za a yi ba amma duk abu na kwakwalwa na neman ilimi na zama wani abu ga ya mace ya kamata gwamnatinmu da eh, masu sarautar da mu na lokal gannan da malamanmu duk a tashi a heɓa sa a ta wayar da kai wayar da kai fa ne. Hmm. a wayar da kan uwa mace yadda za ta janyo 'ya'yanta a jiki ta gaya musu mahimmancin ilimi ko tana da kuɗi ko ba ta da ilimi ilimi ba inda ba zai kai mace ba to amma ba ma yi to idan ana son a yi haka sai an ci gaba da wayar da kai shugabanni suna yi malamai suna yi masu unguwanni suna yi to shi ne fa za a samu ci gaba amma a yanzu a a shiru muke hmm. akwai malamai da suke kokarin wajen wayar da kai na harkar ilimi na mace da na namiji saboda Allah ta yi wal na wal mu'minati wal na wal muslimati to amma sai ne banza da abin da ake cewa kuma su iyaye mata idan ma uwa ta fahimci cewa ita tana da ba zan ta yi karatu ta zama wani abu in ba ta samu haɗin kan mijinta ko ɗan uwanta ba to wallahi ba za a kai ko ina ba saboda haka sai an tashi ana wayar da kai shine kurin hanya mafita to muna godiya hajiya malam aliyu akasarin lokaci ana cin zarafin yara mata ta fuskan aiki ko kuma a ce akwai irin aiki da ba za su iya yi ba to me za a iya yi wajen kawo karshen irin waɗannan wahalhalu da mata ke fuskanta a naka bangaren a matsayinka na miji to a a gaskiya tunanin cewa wai akwai wani nau'in aiki da mace ba za ta yi ba yana tunanin wani tsohon tunani ne ko kuma wani wata tsohon falsafa ce ta wata ake mutane tun tana sun waye da haka idan muka duba a rayuwar da muke ciki a yanzu duk wani bangare da za a ce ga wani aiki da za a yi ko da na ci gaban al'umma ne ko na neman duniya ne ko da kowane irin aiki ne to za a ga cewa tasirin da mata suke da shi wurin kawo ci gaba a wasu lokutan ma ayyukan zarce na mata ana na maza. To masu sauraro abinda lokaci ya bamu dama kenan a wannan makon amma idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma wakiliyar mu Shamsi Hamza Ibrahim Solomon Abo da ya hada mana sauti ni Hadiza Kyari ke cewa mu kasance lafiya ma yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Aisha Ma'azu da shirin 'ya mace. barka da maraicin yau kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha Mu'azu. mata da kalubalen da suke fuskanta. Shirin ciwon ya mace a yau ya karbi bakoncin barista Amina Umar Hussein, sakatariyar ƙungiyar lauyoyi mata rashin jihar Kano da Hajiya Umma Umaru ɗaliba kwalejin Nuku da Muri da ke Zaria a Najeriya. Tuna fara da tambayar barista irin kalubale da mata suke fuskanta duk da ci gaban da duniya ta samu ga kuma amsar da ta bani. To ita da wannan kungiyar tamu ta kungiyar lauyoyi mata an kafa ta ne makasudin da yasa aka kafa ta shine domin ta kare mutuncin mata da ƙananan yara ta hanyar bibiyar in an danne musu su ko ana yunkurin danne musu su da kuma yanda za su ci gaba kuma abin da za mu duba wannan ƙungiya ta sa asalinta ne a dogon lokaci fiye da shekara saba'in tun yakin duniya na biyu da aka yi bayan cin zarafin mata da ƙananan yara da aka yi a wannan yaƙi ta hanyar azabtar da su da yi musu fyaɗe da wasu abubuwa wannan kungiyar ta kafu bayan wannan abubuwan da suka samu mata da ƙananan yara to duba ka tambaye ki malama aisha eh gaskiya duniya ta ci gaba idan muka duba abubuwan da da suke nesa sun zo kusa yadda da mun sani kakanninmu suna gaya mana in mutum zai yi tafiya aikin hajji tafiya ce ta shekara guda yanzu gashi a awa hudu ko kasa da haka ma mutum zai je kakanninmu sun gaya mana cewa lokacin da za ki ga kan mace ta yi nikan dawa sai ta je ta yi sussuka ta yi surfe ta yi niƙa wanda zai ɗauki lokaci da kuma karfinta to amma yanzu ana da inji daga cikin gidanka za ka yi sarfe kai nika so za mu iya cewa ko shakka babu duniya ta ci gaba amma duk da ci gaban da duniya ta yi gaskiya mata suna fuskantar kalubale da yawa wanda kusan za mu iya cewa idan aka dufa madafin iko da harkar ilimi da harkar lafiya da harkar shari'a da harkar zamantakewa za mu iya cewa gaskiya mata har yau ci gaban mabi kai yadda ya kamata a ce mun kai ba tunda dukkanin addinan mu sun nuna cewar mu abokanan tafiyar maza ne ta wajen ci gaba da bunƙasa iyali da kuma ita kanta duniyar to idan kika duba yanzu za mu iya cewa kusan kwanan nan ne ma america da ake ganin ita ce ta ci gaba aka samu a karo na farko an samu mace ta zama mataimakiyar shugaban kasa wanda su fiye da shekara 200 suna yin dimokuraɗiyya sannan idan kika duba a bangaren lafiya har yanzu idan kika ɗauki alkalama ko ƙididdigan da mata suke mutuwa a asibitoci za ki ga alkalama sun shallake hankali za ki ga anan mace ba ta samu ci gaba ba saboda ƙasashen da suka samu ci gaba a wurin bangaren haihuwa ƙalilan ne idan kika danganta su da matan da suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke mutuwa duk shekara miliyoyin mata ne suke yin bari mata suna iya kasa samun ɗaukan ciki saboda rashin ci gaban da aka samu hakanan idan kika duba bangaren shari'a za ki ga cewa har yanzu idan misali duba da in yankin da na fito da kuma ma dai najeriya gaba ɗaya za ki ga cewa a kotunan mu ƙanana wato kotunan shari'ar musulunci da kotuna na magistrate za ki ga cewa mafi yawan mutanen da suke zuwa suke kawo korafi ko suke kokawa mata ne saboda an danne kare musu haƙƙi a zamantakewa aure kuma ana cin zarafinsu ta hanyar duka ko ta hanyar hana su abinci ko ta hanyar kulle su a gida da dai makamantansu. Me ya kamata mata su yi idan suka tsinci kansu cikin wannan hali hajiya umma? Mazan suke irin wannan abin su dama zan ce kamar su haka suke ba sa so su ga mace ta ci gaba so dole dole matan za ta samu inda za ta nema inda za ta kai karan shi za a kwata mata kincinta ko sana'a ne tana yi a gida abin da mace za ta yi shi ne ta daure ba daɗi ko kuma za a hana ta ko mai gidanta zai hana ta nema amma dole ta dole ta nemi hanyar da za ta mishi magana so ma dan wani abu a gida ba ma sai ta fita ba ko a cikin gida ne take dan yin abun taro kobo sai kiga Allah ya hore mata da yaddansa kuma a lokacin sai kiga eh mazan wani lokaci sai ki gani tana yi amma kuma suna kokarin su hana in ta ci gaba da lallaba shi tana mishi magana Allah sai ɗaura ta kanshi kiga ta ci nasara a wannan bankin ga asirin ta ya rufu shi ma shi ma asirin shi ya rufu samun wakilci a bangaren shari'a na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta barista. War a ɗaya bangaren har yanzu mace ce za ta kawo karar an batta da yara ko an kwace mata yaranta ta shiga cikin wani hali kamar yadda duniya yanzu muke ta neman ya za a yi a maganin wannan domestic violence wato cin zarafin mata to yanzu cin zarafin banda na duka akwai social violence wanda zai hana ta ce mu'amala da mutane yanzu kuma wanda muka fi ma samu shine economic violence wato miji ya zo saboda shi ya kamata ya ajiye mata a gida ya ciyar da ita ya shayar da ita ya bata sutura ya bata muhalli sai ki ga dan wani abu idan ya hada su ya yi mata wannan economic balance ya hana ta abin da yake haƙƙinta ne so gaskiya idan aka duba irin matsatsalolin da mata suke ciki da asibitoci da bangaren shari'a da bangaren ma madafan iko za a ce gaskiya mata ba su samu wani ci gaba ba ko a bangaren addini addini za ki ga malamai masu faɗakarwa malamai masu yin wa'azi a masallatanmu da cocina cocinanmu maza ne suka fi rinjaye a wannan bangaren kuma mafi yawancin lokaci ba su fiye yin fatawa ko wa'azi akan laluran mata ko akan haƙoƙin mata ko yanda za a kula da mata ko yanda za a tarairaye su ko yanda za a tabbatar da cewar an ba su abin da yake na haƙƙinsu so a wannan bangaren gaskiya za mu iya cewa da saura dai yes da saura ba za a ce an samu ci gaban yanda in aka dangana da abokanan tafiyanmu na rayuwa maza za mu ci har yanzu gaskiya muna baya Matsalar cin zarafin mata ta bangarori daban-daban na daga cikin kalubalen da mata suke fuskanta a yau. Yaya lamarin yake barista? Duba da cewar yawan hauhawar cin zarafin mata da ake a wannan lokaci gaskiya abin ya yawa kamar akwai wata kungiya wadda sunanta ya dan kwanta min wanda a shekara ta dubu biyu da goma sha takwas sun yi kididdiga kan adadin cin zarafi da aka yi tsakanin mutane gaba daya wanda a lokacin an samu cewa ana da about 28% na cin zarafi tsakanin ma'aurata a zamantakewarsu wanda kuma da aka bar diddiga sai aka gano cewa kashi talatin a cikin kashi talatin da takwas ɗin nan mata ne maza ne suka ci zarafin mata kashi takwas ne kawai na mata a cikin wannan kashi talatin da takwas ɗin suka ci zarafin mazajensu so gaskiya idan muka duba da wannan ƙididdiga da kuma abin da masana suke gaya mana za mu ga cewa gaskiya yanayin ya ɓaci ta yanda mata sun samu kansu a irin taɓuwar hankali rashin samun cikakken abin da ma za su dogara da shi saboda wannan cin zarafin da ake musu za ki ga mace an kore ta da gidanta an kore ta da 'ya'yanta da irin waɗannan makamancin abubuwa. Yanayin rayuwa ne yake sa wasu mata su fada a cikin irin wannan damuwa a misali yanzu mace tana da wanda zai mata amma Allah bai bashi iko idan bukatun shi zai sa ta da shiga hali da za su ga hannun irin waɗannan mutanen saboda misali ba ta da lafiya ba wanda zai biya mata bukatu ko kuma ta je ta ci ba shi kila abinci ne ko kila sutura ne kuma tana bukata ta biya ba ta da halin da za ta samu ta biya an mata tallan aiki a wani guri na bauta za ta je ta yi aiki a biya ta ita ba ta san wani irin aiki ba ne aka kawai an dai gaya mata kawai a madaki za ta je ta yi kila na wata biyu wata uku ta samu ɗan abin da ke bukata sai ta ga ga hanyar sauki na kawai in je kin ga a halin nan ita bata san wani irin aiki ba ta Duka-duka abin da lokaci ya bamu damar kamu kenan a cikin shirin ciwon mace na wannan mako. Sai kuma makon gobe idan Allah ne kowa ne kuma ya raya mu, ku ci gaba daga inda adadin lokacin ma'aikatan sashen hausa muryar amurka musamman bakin namu barista amina umar hussein da hajiya umma Umaru sai wacce ta sada mu julie leathers gresham ni aisha mukanzu ke fatar alkhairi yanzu kuma ga mu na musamman na wannan makon. Yawan sace mata da mahara 'yan ta'adda ke yi a arewacin Najeriya yana ƙara ƙazamta domin irin mummunan cin mutuncin da suke yi masu na fyaɗen inda rididi kullum. Bayanan da wasu mata biyu da irin wannan iftila'i ya faru da su suka mani bai da daɗin ji kuma gaban tausayi. Matan sun ce sun daure ne su yi mana bayani domin maganar ta kai ga shugabanni da kuma mahukunta da nufin ƙara himmatuwa ga kawo ƙarshen wannan mummunan lamari don a kare 'yan baya su kam sun bar wa Allah komi ita dai ta farko an je gidansu ne ba dabbobin da za a kora sai aka yi awon gaba da su suka tai da mu dajin abinda duk suka ga dama haka suke yi mamu wulakanci dan wani na kallon wani sai ya zo ya abin da ya ga dama da mutum saboda ba namiji ɗaya ba ba biyu ba kowa so yake sai ya yi san ran shi ga bugu ga wulakanci ke kuma baki da ikon cewa wani ma na rike da bindiga idan baki yarda ba za a kashe ki muna ta kuka da hawaye ba mai ceto sai Allah sai da suka ga dama suka ce a basu kuɗi ba kuɗin an so mu sai dai suka gaji da riƙon mu suka sako mu suka ba mu azaba ga hanya ma muna tahiya muna haɗuwa da su duk wanda ka haɗu da shi nuna yake ga alamun da yake so kuma hei an baka kashi a wuce ni kaina tafiya ban iyaye da aka yi ta asibiti aka zo magunguna aka yi ta yi ita kawai wannan ta biyu sau biyu suna sace ta a lokuta daban-daban kuma labarin ɗaya ne da suka yi mu ɗauka ta farko sai da muka kwana goma sha ɗaya sai da aka kuɗi aka hanso mu kuma sun mamu kwaɗe ne sosai tun da ba ƙato ɗaya da mu ba biyu ba dawowa ta biyu suka zo suka hali babanmu ya kare ga kafa kuma da suka koma ɗauka mu sun ɗauke mu sun mamu faɗi dan sun ji mu ciwo ne sosai sai da aka mu asibiti aka yi mu magani mu koma gida muka yi jinya. Shin kowane irin hali waɗannan mata kan shiga idan sun koma gida cikin dangi? Khadija Sa'ad ɗaya ne daga cikin matan da ke kungiyar kare haƙƙin matan da aka zalunta kuma ta ƙware wajen yi musu huɗuba da ban baki don kawo musu da hankali daga wancan mummuna al'amari da ya faru da su. duk macen da ma bata taba aure ba mu'amalanta da namiji yana zama mata abin damuwa kasancewa abu ne na farko a rayuwanta akwai wannan tsoron mai zaman kanshi sannan duk lokacin da mace ta ji an ce ana daukan mutane ana shiga da su daji tsoronta shine su waye suke dauka yaya suke wasu irin mutane ne su kaga akwai wannan tsoron na wanda ma zai dauke ka sannan na uku wannan mugun aikin da ake aikatawa tare da su a cikin daji to duk lokacin da aka ce kana tsoron abu dan baka san shi ba ya yake me yake sannan zai ya zo ya ce ga abin da yake so ya aikata da kai to yakan sa matan su fita daga cikin hayyacinsu wasu har sukan yi ɗan ƙaramin hauka Babban matsala ga matan da aka yi wa mummunan fyaɗe shine kyama da shagube wanda yake tada masa hankali domin yana tunatar da su abin da ya faru da su a baya mara daɗin ji. Shin, me ya fi dacewa ga dangi su yi masu? A lokacin da irin waɗannan mata suka dawo gida babban abin da suka fi bukata shine soyayya daga gurin duk wanda yake kusa da su daga iyayensu da 'yan uwansu da kuma al'umman gari. Ba wai yana nufin ka rika kama mutum da abin da yake so ka bashi ba a'a soyayya wanda zaka rika mishi magana na hankali da zai rinka shiga cikin kwakwalwan shi domin a yi kokari a goge shi gaba ɗaya amma su gane cewa za su iya samun masoya wanda za su so su kuma ba wanda za su yi musu irin wancan cutar sanarwar ba. In fahimce ki kina nufin kamar a rika kaucewa daga nuna masa kyaman cewa a aikin je wuri kaza ga abu kaza da kaza da kamata ko kuma a ce miji ya tashi dan abu kaɗan yana neman kai ne don ya rabu da ita da kuma ɗauke masa hankali daga wancan lalura ko kwarai da gaske to kafin ma wannan mu abinda muka so iyaye su yi mu a matsayin mu na counselors mukan so a kawo mana irin waɗannan matan da wannan matsalan ya same su saboda akwai abinda ba za su iya faɗa ma danginsu ba saboda akwai nauyi akwai kunya amma idan suka zo wani guri waɗanda ba ba wannan dangantakan na jin nauyi za su fito su faɗa saboda yanzu misali yadda ka faɗa wata mutum goma suna amfani da ita a lokaci ɗaya kuma kowa zai yi sarran shi dole sai ka ji yaya aka tafiyar da nata to kaga sai wanda ta sake da shi sannan za ta yadda ta faɗa gaba ɗaya to mu kuma daga abin da ta faɗa za a gane hanyar da za a sata da kuma nuna mata cewa ba lallai bane abubuwa su ci gaba da kasancewa irin wancan ga dalilin da ya sa wancan ya kasance kasance a haka wanda gaskiya wanda ba wai kansalo ba ba zai iya ba saboda ba aikin shi bane a takaice menene zaki ki ba su shawara dangane da kaucewa kamar batun kyama haka da shauransu. To shawaran da zan ba iyaye shine akwai sirri a kowane addini sirri yana da mahimmanci idan yarinya dama ba ta da wanda za ta aura aka zo aka samu irin wannan matsalan idan so samu ne kada ma a yi mata aure da mijin da yake wannan gurin da suke ya zai ya zama na cewa miji ne daga wani gari kuma kar su yi tunanin cewa ai ya kamata a bashi wannan labarin yana da hakki ya sani ba shi da hakki saboda zai iya zama cutuwa a wurin 'ya'yanku so 'ya'yanku kuma duka ku yi musu nasihan da za ku zama family tsintsiya daya bakin ku daya kowa ya yi shiru da wannan al'amari da ya faru tun da ya faru ya wuce saboda faɗan ba zai zama alkhairi ba sharri zai zama in ba a yi wasa ma auren zai lalace tunda ita yarinya da wuya ta faɗa so su ma kada su faɗa kafin a aure ta kuma a yi kokari ya zama wanda za a aura ba wanda yake garin da abin ya faru bane da aka sani in so samu ne ta je wani gari ma can mai nisa ta yi aure inda babu ma wanda ya santa komai zai wuce ta manta a samu kwanciyar hankali. To haka ma sir kai ma duka da wannan magana nake ga zai yi masu tasiri ko? Kwarai da gaske saboda idan kai suka sani yau da gobe ake gudu mm. wani zai ga kamar ba wani abu bane musamman kaman mu mutanen mu bakaken fata in ka lura ko a labari ne yanzu misali ni na ce ina da jin tsoron kyankyaso idan a turai ne duk yanda za a yi kan a haɗu da kyankyaso yan uwa da abokan arziki za su taimake ni kan in gan shi dan asan hankali na na tashi amma mu a bakake to duk inda za a yi wata ta zo da kyankyaso ta wurga dan ta ga ya zan yi idan ta wurgo shi za ta yi to wannan dalilin yasa ya zama dole ne a kiyaye da wannan labarin saboda idan aka faɗa surukanta sai sun tsangwame ta Hajiya Khadija Sa'ad Babbar jami'ar nazarin halayyar ɗan adam kuma malama a jami'a Dr. Amina Lami Abdullahi ta bi lamarin ne ta fuskoki da dama. Bai kamata idan aka yi kidnapping matan aure aka zo aka sako ta ta dawo a ce miji ko kuma dangogin mijin suna fushi da ita har a kai ga a sake ta ba. Wannan ma abun tosai ne saboda haka mazaje su yi haƙuri su san cewa Allah ne ya kawo. kuma su iyayenmu da suke tare da mu ya kamata shi mijin a kira shi a yi mashi magana a yi mashi wazi sosai har zuwa ga inda hankalin shi zai kwanta saboda haka gwamnati ce zai ya kamata su miƙe tsaye su san wuraren da mutanen nan da suke wannan kidnapping suke tsayawa a kwashe su idan aka kwashe su a yi masu eh, hukuncin da ya kamata amma in ba a yi masu komi ko ba a kama su ka gani su ma ba za su san cewa abin da suna yi ba abu mai kyau ba ne kuma manyan mutanenmu iyayenmu dattawa a cikin gari irin wannan ya samu mace na aure don allah da annabi su mike tsaye su yi ma mijin nasiya inda ya kamata so da ba zai ce dole sai ya sake ta ba saboda haka gwamnatin musulmi ke tsaye a kan magana masu kidnapping din nan kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar katsina sp gamba isa da takwaransu na jihar zamfara sp shehu muhammad Dakkaninsu suna ta ci gaba da yin kira ga jama'a cewa a sa ido kuma da zaren irin wannan abu ya faru a gaggauta sanar da jama'an tsaro don a bi sawu a kan kari kafin su shige dawa. Sani Sha'ab Malumfashi murai Amurka daga Katsina a Najeriya. Sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho. To za mu fara ne da sakon Dr. Injiniya Mai Gero Makeri Kwantagora wanda ya ce salam VOA Hausa. Rashin tsaro sai ƙara karuwa yake a jihar Naija. A jiya da daddare masu garkuwa da mutane sun karya ma wani ɗan sa kai makoci na kafa. Da fatan Allah ka muna ɗauki amin. Salam VOA Hausa muna ce sabon sarkin zazzau Alhaji Ahmad Nuhu Bamalli murnar karɓar sandar mulki bayan wanke shi da kotu ta yi. Da fatan Allah ya taya riko. da ƙarshe muke fatan sarkin zai amfani da wannan damar wajen haɗa kan al'ummar zazzau da ma kaduna baki ɗaya sai saƙon hajiya gambo mamman gusau zaria wacce ta ce salam ya hausa allah ji tsohon shugaban ƙasar mali amadu tumani ture na kira ga sauran shugabannin da ke rike da madafun ikon ƙasashensu da su ɗauki mutuwar amadu tumani ture a matsayin wani babban gargaɗi a gare su sai kuma saƙon abubakar kawo girgir wanda ce salam ya hausa hakika amfani da kalaman batsa da wasu masu tallan magungunan gargajiya ke ko kaɗan bai dace ba kuma abu ne da daɗe yana cewa mutane tuwa kware a arewacin najeriya saboda haka muna goyon baya kama duk wasu masu yin kalaman batsa a tallan magungunan su Assalamu alaikum biyu Hausa. Don Allah ku bani dama a yau in kira ga waɗanda gwamnati ta ɗora ma alhakin raba tallafi ga 'yan Najeriya da su ji tsoron Allah wajen rubuta sunayen waɗanda za a ba tallafin domin yanzu haka masu uwa a gindin murhu ne kadai suke samun shiga cikin shirin domin wallahi wasu ma ba su san ana yi ba musamman mutanen ƙauye waɗanda su suka fi kowa shiga matsala sako daga lawisa hassan dogon faci ba tsari daga jihar katsina a ƙarshe sai saƙon usman shitu mahuta wanda ya ce samar da rigakafin cutar corona wani abun farin ciki ne da tsallan murna ganin irin yadda cutar ta gigita al'ummar duniya baki ɗaya. da fatan allah ya sa wannan rigakafi za a samar da ita ga kowace ƙasa kamar yadda shugaba buhari ya kira ra'ayoyin ku masu saurare wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 200.5. sannan masu sauraron mu ta na'urar intanet za su iya kama mu a ko da yaushe a kan hausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar da Kamaru karfe uku agogon Ghana. Sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku na Ibrahim Ka'almasi Garba da zai zo muku a shirin yamma. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.